wadda usaimin ya yi rahimahullah Allah da ikonsa mun sauke littafin darasin da ya biyo baya wanda za mu iya cewa na saba'in da ɗaya shi ne wasu illoli da zunubi yake a zuciyar ɗan adam wanda mun karanta waɗannan abubuwa wajen abubuwa goma sha biyu a wancan zama ɗin da muka yi a gane ko? to sannan na gaba shi ne wato illolin zunubi a kan al'umma me zunubi yake jawo ma al'umma na koma baya a cikin sha'anin rayuwarta wannan shi ne abin da za mu yi darasi a kansa kuma in allah ya sa mun kare idan ma dai ba mu kare shi ba to gobe za mu ci gaba da miskul asfal sharhi kitabul akhdar kafin mu ci gaba ga wata tambaya wanda mu sani ba ko ita har yanzu yana jiran mu sai mu ba da amsa tukunna zai tsau mataki eh, bayan ya yi sallama da fatan alhairi yake tambaya ta ita ce ina da mata biyu kowa gidanta daban amma ni da ɗayar muna aiki a wani gari tare muke tafiya mukan tafi ran litinin da safe mu dawo ran alhamis ko juma'a amma mun yi yarjejeniya in muka shigo a gidan ɗayar zan zauna har mu koma da wata rana sai na tafi ni kadai saboda ita za ta yi workshop a nan garin wato a nan garin namu da na dawo sai ta ce ai gidanta zan zo to shi ne nake sai na yi tambaya malam allah ya kara ma lafiya ga takardar kamar na farko an yi yarjejeniya yarjejeniyar da aka yi a kanta ake tafiya wannan su ala shurutihim za Allah ya mutane suna kan sharaɗin da suka gindaya ga kansu na biyu banda wacce yarjejeniyar workshop ta zauna take yi ka ganin ma amfanin kanta ne da kanta ba amfanin uwarta ba don haka ba gidanta za a koma ba sai dai in son zuciya ne kawai ake son a yi kuma a da rigima to wannan dama sun saba kuma watakila kai ma ka saba da ah, ga maganar wai za a je aikin ta ba haka maganar ta zo tana nan a ɗin da kuke aikin har yanzu har yanzu a inda kuke tafiya aikin in ka dawo ɗakin waccar da ba ta aikin shi za a koma saboda haka sharaɗin yake sannan workshop ɗin nan kanta take yi ma ba ruwa ta ba don harka har yanzu tana workshop a kan aiki ta tafi haka ne? wadda haka ba kwananta ba ne wannan rinto ne kawai da ta da rigima da kuma rashin godiya da Allah yanzu idan aka ce za a je tun ranar litinin kasan dai tukuna idan aikin gwamnati ne ranar lahadi dole za su bar garin kaga kwanan litinin ma na ta ne kwanan talata na ta ne kwanan laraba na kari kwanan alhamis na kari kwanan juma'a to alhamis ko juma'a za su dawo a ɗauka ta ɗauki kwana hudu to idan ya dawo ranar alhamis da ran alhamis zai kwana a wajen wa wacce ɗayar sai juma'a ko sai asabar kaga kwana uku kenan ta samu lahadi ma za a tafi da ita ne wannan daren lahadi ma da ita za a kwana amma duk da haka don son zuciya wayan tana cewa gidan waye gurin ta za a sake ko wa Allah wani irin haɗama ne wani haɗama ce kuma workshop aikinta ne ya jawo mata na aikin gwamnati haka ne ko aikinta ne ya jawo mata don haka aikinta ta yi ke za a wasu malaman suka ce idan ana rabawa mata kwana biyu wannan shi ne sharaɗin da aka sai mace ta kwana aka kwana mata daya kawai haka take za ta tafiya to ta sarayar da haƙƙinta ne in ta matsu ta tsaya sai an mata kwanan ta biyu ta tafi amma in dai kai tafiya a kan haka to ta sarayar da kwana kina workshop kwanakin ki sun saraya ba na ki bane wannan shine gaskiyar magana kuma koren ki zai baki dai haka fata wata mu da ba ba daɗin mu ake ji ba musamman ma lokacin da wani ya sa ɗan son zuciyarsa ba zai ji daɗin mu haka ne saboda zai ga amsar ba yadda yake so za a bayar kuma shi ma wani mai na da nasu ya tambaye mu akan wannan wannan su ala roƙe mutane suna kan sharaɗin su yarjejeniya kake kuka yarjejeniya ko ita ce agreement da yadda kowa ya yadda da haka to kawai dan ta zauna tana wakilin tuja nan workshop na ɗaya uwar gidan da na ɗaya masu ce ko workshop din aikin da take yi aikin da take yi haka ne ko watakila ma ma'aikatar da ta tura ta sai workshop din mai yiwa har da alawus yawa watakila ga irin wannan ɗan entertainment din da ake bayarwa na ɗan naman kaza da soyayyen dankali da ruwan coca cola duk ba ta kawo ba uwar gidan ba amma kuma wayar tana son sai a ba ta kwana kuma ina wallahi wa za ki samu ne da dai ba musulunci za a yi ki hakuri malama ba ki da haƙƙi a gurin ɗan ci gaba <laughs> amin mana ai eh, eh, hakuri eh, ake ya dawo ba shakka na dawo Allah ya hmm. to yau za mu ɗora ne a kan darasinmu na illa zunubi akan al umma mai zunubi yake jawo ma al umma idan kai ki malaki adda zunub wal ma'asi min akthar ma yurihu ala qatl insan bi rabbih ana kin da zunubi yana da aikin zunubi da aikin sabo yana daya daga cikin masu yawan abin da yake raunana alaƙar mutum da ubangijinsa idan kaga mutum yana da zunubi to zunubi yana ɗaya daga cikin abin da yake raunana alaƙar al'umma mutum da ubangiji kenan wannan maganar yanzu tana nuna mana idan al'umma zunubi yayi mata yawa to alaƙar ta da ubangiji yana yin rauni fa hiya tatruku atharan salbiyatan amiqa ala su. da haka zunubi zai bar wani gurbi gurbin kuma na rasar da abubuwan jin daɗi kuma zai kai mutane cikin zurfin rasa abubuwan jin daɗi a rayuwa wanda rai ba za su daɗi ba kuma kamar yanzu an duba mutane suna shan wahala a yanzu haka mutane suna shan wahala na rayuwa akwai abubuwa da yawa waɗanda suke da bukata a cikin rayuwa amma sun rasa su kuma in ka duba sai ka ga Allah bai daina ma wa mutane abin da yake ba su ba bai daina saukar musu da ruwan sama ba bai daina ba su abin da za su cefane ba ko da da wahala amma Allah ya ƙi bar rayuwar ta ji daɗi ko ana jin daɗi to zunubi shi ne ya rasar wa mutane jin daɗi da kwanciyar hankali wato asiru ala muktalifin jawanibin ayat kuma zunubin sai shiga ya tasiri a bisa ɓangarorin rayuwa daban-daban rayuwar ba za ta yi daɗi ba dukkan ɓangarorinta inda ka taɓa ba za ta yi wa mutum daɗi ba fa zunubi. ma na yake su zunubi لا تقتصر على كونها مخالفة لأوامر الله فحسب shi fa zunubin nan da ake ta magana bai takaita kaɗai akan wai ka saba umarnin Allah kawai wani lokacin ka saba umarnin Allah kuma za ka aikata mummunan aiki kana son ka ci riba a kasuwa sai ka yi ƙarya sannan ribar take zuwa ko to kaga kenan ba wai ba da Allah ya ce kada ku ci ribar da ka tsaya ba za ka ci ba to in ka ce za ka ci kuma kafin ka ci ribar sai ka yi ƙarya Sai da ka mutane su kula duk inda za ka yi zunubi to bayan ka saba umarnin Allah ɗin to sai ka saka wani abu kuma bal yabtaddu asaruha li yutala alqalbu wal aql ba ma haka ba za ka ga zunubin yana shiga cikin zukata wato ya bata zuciya da kuma bata hankali walhalatun halatun nafsiyya kuma har yanzu ya zo ya shafi yadda halin rayuwa take taran ɗan adam daga mutum yana zunubi yana ta samun kunci kuma sai ya yi ba daɗi yake ji ba amma sai ya aikata Walbarkatu kuma za ka ga yana shafan albarkar rayuwa fi a cikin arziki sai kai ta samun kuɗi ba za su yi albarka ba tun daga zunubi ake samu su wa tawfiqi fil amal zunubi kuma sai zamanto har yanzu ya rasar da sabon mawafaka na yin aiki za ga mutane suna zunubi amma sun kasa su dawo kuma su aiki na alheri a wajen ubangiji wa rahatul bal sannan za ka samu zunubi ya hana su samun kwanciyar hankali yanzu a yake da kwanciyar hankali a yadda muke rayuwar za ka ga kusan kowa da irin yadda tashin hankalinsa yake allah ya rarraba abubuwan ne amma kowa da nasa kasan in kana kallon shugaban kasa kana ganin kamar yana jin daɗi wala baya jin daɗi kusan ma a gigice yake ina ga kamar kwanan na ake nuna kamar ya yi tuntuɓe ne ko ya ne ƙoƙo ni ban sani ba amma dai kamar dai ana ta nuna wa ko ya tuntube ne ba sai to kaga wanda ya tuntube hankalinsa ne ya tafi wani ba kwanciyar hankali haka lamarin yake so idan ba shi da ra'atul ba kwanciyar hankali da ake bukata ya samu bacci yadda ya kamata ya tashi ya ci abinci a lokacin da yake so ya sha abin da yake so a kwanciyar hankali wallahi shugaban kasa bai da shi wallahi yi da shi malam kar ma ka dauka jin daɗi yake kai wata musifa ne wanda Allah ya haɗa rayukanku da su kullum suna nema kai yanzu da kake zuwa kai yar kasuwarka ko ka je kai aikinka ka dan samu abin da za ka damu da iyalinka ta dafa ka ci bayan sallar isha ka kwanta kai ta shari baya samun wannan shi kai har da shari bayan kai baccin ma har gurshi kake kana ga wa mutane kana bacci wa wa kana da kwanciyar hankali ne wallahi shi ba zai samu wannan ba ko gwamna ba zai samu wannan ba ko gwamna ina gaya ma a jihar ba zai samu wannan ba wannan kwanciyar hankali ba zai samu sai dai bacci ya ta rika shi ko a ofis a rinka gengedi ana tunu ga sunan iri daban-daban so zunubi yana ɗaya daga cikin abin da yake gawa. malai fi ma yali cikin abin da za mu gaya maka yake biyowa baya نستعرض أبرز الآثار التي تتركها الذنوب على النفس والحياة yace za mu bijiro maka za mu fito maka da wasu abubuwa a bayyane a fili waɗanda suke nuna gurabe da illoli wanda zunubi yake barin su a cikin zuciyar ɗan adam ko kuma a cikin rayuwar za mu nuna maka wannan abun a fili in ji malam abinda zunubi yake bar maka a cikin zuciyarka da kuma rayuwarka kullum kana tare da shi kuma ka kasa gane zunubi ne ya jawo maka linaka ammal hadhihi aljawani mala yace to mu lura zai fara kirga maka abubuwan mu lura da wannan bangaren wa nuhadhdhiru min alwuqu'i fiha kuma mu ji tsoro wajen afkawa cikin aikin zunubi domin waɗannan abubuwan za su samu mutum abu ne ya kirgo su wajen 21 ya ce sa'ili Allah ta'ala ina mai roƙon Allah an yu'ina na alattau ba, Allah ya taimake mu mu tuba ba ku ce abin ba ke muna roƙon Allah ya taimake mu mu tuba kuma tuba ɗin da'ima dawwamammiyar tuba wa yujannibuna asaran ma'ansi wa Wailatu? ya tseratar da mu daga illolin zunubai a cikin rayuwa da kuma bonin zunubi da yake jawo na ɗaya daga abin da zunubi yake jawo ma al'umma hirmanul ilmi idan al'umma zunubin ta yayi yawa to ɗalibai a makaranti za a haramta musu fahimtar ilimi ya fara ko bai fara ba <laughs> ya fara tunda yanzu idan aka ce maka waɗanda suka zauna suka yi waye ko suka yi neko sai ka samu mutum wajen miliyan guda sun yi amma da wuya ka samu mutum ɗari sun ci ba gaba na hermano ilmi kenan zunubi ne ya jawo in ma ba mu gane ba wannan shi ne in ma ba mu sani ba to wannan shi ne abin da yake jawa matasanmu zunubai sun yi mana yawa ba mawai matasan ne kaɗai suke zunuban ba ina nufin mu in karan kanmu don wani ɗan shekara saba'in ne in ya kwanta maka zunubin yaro matashi ma ba zai iya yin sa yaushe ne aka nuna wani mai shekara saba'in ko ya yi zaɗe da furfurashi da komai fyaɗe fa shekara saba'in wace irin balaga ce har yanzu baka ta ƙare maka ba tsakani da Allah ba kuma yanzu masu shekara saba'in da tamanin ba su ne masu ke ta kokarin kaka ba ma wannan al'umma cikin wahala ba mutum ya shekara tamanin ko saba'in da biyar amma har yanzu yana kaka ba ma ƴaƴansa da jikokinsa musifa shi sa kwanan baya ne wata magana ne ta oh, ga wani uba yana da ƴaƴa sama da miliyan ɗari biyu jikokinsa ne da 'ya'yansa ne da jikokinsa da shi ya yi shekara ta kusan tamanin amma waɗannan duk ƴaƴan nan nasa yana buɗo musu ƙofofin wahala na ce kai ba ba waɗannan ƴaƴan miliyan ɗari biyu nan da wani abu da wani abu kake rosu suna kane bayan ka mutu ka bar don za ka mutu shekarar ka tamanin ka jikokinka da ka kana ɗanɗana musu musu ai dai ka gane magana ko a to ma ba ka gane wani za ka ji a jikin gaki tsakani da Allah har yau shiga wannan shekarun kullum har yanzu a gigice ga ta wani tunanin da ba shi kenan ba baya tuna waɗannan jikokin da 'ya'yansa wai wasu shekaru yake yanka kansa yana son su ya kai wannan adadi da irin wannan hanyar kuma aka samu wasu mutane suna ta bin yanzu sai ƙaura suke ma suna komawa gidansa ya kafa wani gida yana zaune a cikin gidan kuma yana ta haka ba mu ƴaƴansa musifa kuma ga wasu su kuma suna tasowa su ma da miliyoyin mutane a bayan su suna komawa wannan gidan kuma suna cewa am yaqulu na nahnu jami'un muntasir eh ya suna cewa mu ne ma wanda Allah zai ce maka Allah ya ce ƙarya kuke sai mu zamul ku zan rusa wannan taron wallahi Allah cewa zan rusa taron sai mu zamul jam'u wai waduna dubur duk za su wace wallahi duk sai sun taru Allah zai fasa su eh, da su da babansu wallahi duk Allah zai fasa su yanzu dai suna faɗa mutane na hannu jami'un muntasir mu taro da yawan da za mu taimaki junanmu sai mun yi abin da muka ga dama a ƙasar ko a gidan za mu yi ko da aka kowa sai ƙaura yake yana koma an bar 'ya'ya da jikoki miliyan 200 da wani abu suna hamma yanzu ana koma nahnu jami'un muntasir mu mutane ne wanda kawai kowa zai damfaru da mu za a taimake shi zai tsira ko Allah ya ce da yi rusa jam zan rusa taron wala zan rusa shi wai wallo na dubur Allah ya ce duk sai sun gudu suna ba da baya ku jira Allah zai rusa su wallahi a fafatar الذنوب ما لا يكون ذنوبا تهجب نور العلم bushe بشحة ilimi عن قلب الإنسان daga zuciyar mutum malar zai kawo mana hikaya ko labari na imam shafi'i rahimahullah wanda yake cewa shakautu ila wa ilmi su a ibni fa arshadani ila tarkil ma'asi imam shafi'i yace na kai ƙara zuwa ga malami na wake na kasa haddace ilimi ilimi ya kasa zama mun sai ya shiryar da ni ya ce ka bar aikin zunubi in kana son ilimi ya zama mun? to kun ga yanzu zunubi ya samar mana karnalin ilimi ko kuma mun ga wannan zahiri a fili ko ba haka ba abu na biyu hirmadun rizq zunubi yana haramtawa mutane arziki من آثار الذنوب ينادك إلا الذنوب أنها سبب في نقص الرزق والبركة سوى الذنوب ينا سبب التوي والأرض يقوم الشافع البركة كلي النبي أفرا صلى الله عليه وسلم حديث الإمام أحمد يسي إن الرجل لا يقرب الرزق بالذنب يصيب يصيبه ya ce mutum ana haramta masa arziki da zunubin da ya aikata da Allah ya rubuta maka arziki amma saboda zunubin da kake sai a haramta arziki ya kasa isowa gun da kake zunubi yana wannan yanzu jama'a idan kun lura da shekaru da yawa nan baya kamar yanzu in ka je kasuwa kusan an rufe gaggawa ma kake ka je kasuwa dan an rufe ka kada a rufe ba za ka samu wanda za ka je gunsa sayan kaya ba daga an yi sallar la'asar kana gaggawa za ka samu duk 'yan kasuwa sun rufe shaguna daga an yi sallar la'asar kai kaɗan ne masu ke sallar la'asar a kasuwa duk a gidajen su ke sallah da la'asar yanzu in kana yawo sai dai ka samu alhazai masu kuɗi kowa ya baza buji kuransa sa kofar gidan an sa tuma ƙasa ana dafa wani irin shayi da bango sunan ganyen shayin bango ƙanshin ka in kana kofar wancan masallacin za ka ji sha yi yana kai ana sha kuma za ka da magariba ta yi za a fito da abinci a ci saboda mai kuɗi 'yan kasuwa yanzu za ka samu an haramta muku saboda zunubi shi karan kansa mai kudin baya jin daɗi jama'a ba haka bane wannan illar zunubi kenan da abin da yake samun al'umma shi yasa malai yake wa hadha yashmulu rizqul madi wal ma'na wannan yana iya hada arziki na abin da ake kallon sa ra'ayin aini da kuma abin da yake daukan ma'anar arziki dukkan su zunubi yana haramta wa mutane da in kana da fan ɗaya ko fan biyu in ka jira kasuwa sai dai pickup ta dauko maka kaya amma banda wani mutum ya iya daukowa saboda albarkar kuɗi yanzu amma ya san ka kana da fambi fambi mai za ka maka nawa ne fambi yanzu to ɗari biyu ko mai gauta wannan gautar ballon nan da ko gautar wane ne in ka tsaya ka ce ga ɗari biyu in ya baka sai kare na ta yanzu wannan ita ce ɗari biyu ya ce maka eh ai abin ne ba albarka ne da gaske ne nake gaya muku zunubai ne duk suka shafi waɗannan abubuwan ko ka yarda da mu ko ka ta mu haka dai abin yake tafiya kan barakati fil amal war raha fil hayat kamar yadda aka shafe albarka a cikin aiki da albarka hutu a cikin rayuwa duk ba a samu su yanzu yanzu idan kai ma'aikacin gwamnati da idan ka tambayi tsofaffin ma'aikatan gwamnati in an biya su albashi za su ce fanan da watan ba za su iya cinyewa ba kuma sauran kuɗin yana ne ka tambaye su kai a aikin da suka yi saboda albarka babu yanzu haka nan rahatun hayat hutu a cikin rayuwa ma'aikaci hankalinsa a kwance dan abin da ake ba shi zai yi ke bane ya rage sauran kudi har ya kai ma kakanni da uwaye kuma wallahi kudin da sauran kuma zai zauna hankalinsa kwance. yanzu in an biya ka albashi kafin a biya in an biya bashi nawa zai rage maka cikin ka ina rahatul hayat ina hutun rayuwa babu malar zunubi ya mana illa ba mu ma gane ba ko kun gane ko ba a gane ba ko ka yadda ko ba ka yadda ba ka je ma kar ka yadda ba za ka kasa ji ka gani ba ka ce ma ƙaryar muke kawai ba za ka kasa gani ba ba za ka san kasa ji ba haka ne ko na uku bi kustada zunubi yana sa kirjin kowa ya zama ya yi kunci الذنوب تجعل الصدر wa ومحموما zunubi yana sa kirjin dan adam ya zama zuciyarsa kullum a kuntume da bakin ciki yanzu nan idan ba haƙuri kai ba a wannan zaman da muke in wani ya matsa maka wala rigima za ku fara duk da karatun nan da muke za ka manta da karatun muke malam ka taba ni me yasa ba za ka ban haƙuri ba wai wai haƙuri ba yanzu me yasa ba za a baka haƙuri ba kuma ina ina maka magana kana jina ko to ka bari wallahi bari mu tashi za ka gani to kaga shine yanzu an kulla wani bala'i saboda ran kowa al'umma take yanzu kowa ya zo nan iya wuya duk wanda ka taba yanzu ka hau mashin nan ko ka tuka mota kafin nan da cross za ka ga wani ya zo fiw wani ne a gabanka amma wani kuma a bayanka yana ta danna maka fon saboda kuncin zuciya ba yadda ya iya wannan zunubin ne wani kamar zai fito a motar da zai ma magana da kai malam da Allah ba za ka je maka ba mu guri saboda mai kunci na rayuwa zunubi ya cika mana zuciya ya kai iya wuya in ka samu dama inda za ka sauka kan motar ka koma jin ɗinka ka wuce sai ka wuce kuma ka zage shi mai wawan bangawa mafi ka zo ka tsare mutane hanya haka ake yi ko ba haka bane kowa iya wuya da jama'a abin da yake faruwa kenan wannan shine zunubi ya kai mu ya baro in ka gane ka gane in ma baka gane ba haka muke kuma zunubin mun ne duk yake jawo mana kuma kana zaune da matar ka shike da wata guda kuna cin abinci shekara ko wajen goma amma yanzu kawai ita ma zuciyar ta ta ta yau ba a samu ce bane ba ga wallahi ni irin wannan auren ba zan iya shi ko haka take gaya maka ni irin wannan auren wallahi ba zan iya shi ba ta kawai wata kuma tana gefe tana jin tana a sai kika yadda ni har yau wani namiji ne zai mun wannan aiki daga nan an hanke ta maka gida shi kenan da kike ta haka fa rayuwa take tafiya an cika an cika an kai iya kowa da ka sani ya bar iya ko ba ka ba liman in ka matsa masa a masallacin rigima yana liman din amma in ka matsa masa sai kaga yanzu duk ma mun nan da kamar kowa ba ma bai ga ba sai fara rigima da mutane haka gwamnan ka iya zo sun gutu ya ci ihun banza kamar zai ta da gari ya ci ka iya wuya ya zai yi zunubi kai ma da kake zaura na aikin banza ka je kai ta yi bala kai ma rabin da kake masa kenan bayan an cuce mu an yi kaza an yi wani kai ma haka za ka tsamai da rabbi in ya rantse ba ka ce rantsuwar ƙarya ne <laughs> ba ka bari iya abu ya malin haka muke tafiya zunubi wallahi ba duk haka ya kai mu ya baro mu malam wallahi malam shi yasa magabata suka rayu cikin su kuma yanzu kaga wannan maganar ma da muke ko wani yana tsaye yana cewa da shi muke wannan din ma yanzu wannan maganar ma da muke sai ya mayar mana da rabi ai eh, ni da mu yake ai to an yi da kai din sai ne kaje an yi da kai din ba hakan ba ne Ba kuma don an baɗi gaskiya sai wani abu ai haka abin yake an fafatar shi yasa Allah yake cewa wa man yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah yake sanya ya shirye da shi yashra sadrahu lil islam zai bude kirjinsa ga wannan musulunci to koyarwar musulunci ne aka bari aka yi ta zunubai sai ya ce wanda kuma wa man yuridi an yudillahu wanda yake son Allah ya batar da shi yadda an sadarhu dayyiqan haraga sai ya sa kirjinsa cikin kunci ka annama ya sa'adu fi sama kamar zai hausa saboda tsabar damuwa wannan shi ne illar al'umma illa ta bugu akan zul akan al'umma idan zulubin ke yawa at ta'awud ala dhanb wa su'ubatu al-iqlali an rai sai ta saba da zulubi in ba ta yi ba ba za ta ji daɗi ba to kaga wannan zunubi ya mamaye mutane sai kuma ya shiga cikin zuciya ya zauna in ba shi kai ba ba za ta ji daɗi ba in an ce ma ka tuba sai tuba ya zane maka mai wahala malai ce wannan fa da cikin mummunar cutar da zunubi yake da mutum ya hana shi tuba ya zama to ba zai iya tuba ba sai ga mutum in ya saba yana yin zina duk zinar da ya yi zai ce zai tuba ba zai sake wata ba in kuma wata ta zo zai yi haka abin yake tafiya kullum sai ya zame maka wahala ka bar aikin zunubi zai zame maka abu ne mai wahala daga lokacin da ya zame maka mai wahala ne ka bar aikin zunubi to kuma kenan in ba ka abakai da wutar da kun kulla to ya zama ba za ka iya tuba ba na biyar zihabul baraka albarka tana tafiya min al'umri daga rayuwa wal mali da dukiya za ka ga rayuwar mutane kamar babu albarka a cikin haka mutane za su ta rayuwa rayuwa ba za ta zama mai albarka mana duk abin da ake samu na amfanar rayuwa sai daga shi bai samu babu albarka a cikin rayuwa kuɗi da yake hannun mutane shi ma bai da albarka zunubi sai ya shafe albarka kwanan baya can na ba ku misali a nan dukiyar da najeriya take da ita a zamanin sardauna da ta fawa kwalewa yanzu dukiyar da ake da ita ta ninka ninkin baninkiya in ka ta ninka sau dubu ba kai kuskure ba kaga kenan an samu kudi da yawa amma fa har yanzu daga nan cikin da ya tafi kano har yanzu wanda sufar daular suka yi ne har yanzu shi ake kanji duk wannan kudin kuma ku iya yin jeji ba yanzu ka nan gama hanyar in da gaje nan da duk sai kayi awa biyu kuma yaushe aka yi titin wannan titin an yi shi ya mutu ya bar na sufar daular ba ga bane na ah yanzu titin ma da yake dan yake abin nan shi ma face-face ake masa shekara ta nawa babu albarkaci malam allah ya ɗebe ne albarkaci ga yawan kuɗin amma ya tashe albarkar ya tafi da shi kuɗin babu albarka rayuwar ba ta da albarka sai ka shekara guda ba ka da abin da za ka iya nuna ma Allah ka yi masa tinkawo a kan cewa wannan aikin nasa. ya kai ka yi tawassuli da shi Allah ya fitar da kai daga halin da kake ciki babu shi yanzu tun daga watan ramadana na bara da ya wuce ga wani watan yana zuwa idan an zaunar da kai an ce sau nawa ka sauke a qur'ani me za ka faɗa kaga wani ma sun kuyar da kai yan to in ko ba ko sau ɗaya ba ka ba cikin wata goma sha ɗaya to wata albarka ka ce a rayuwa sannan kuma za ka iya tambaya cikin dare da dararen nan dari uku da wani abu sau nawa ka tashi cikin dare ka yi sallah don ka samu wani abu sai da cewa rayuwar ba ce albarka ba to sannan kuma idan maganar kudi ne watakila dama ba ka da shi hannu baka ne hannu ƙwarya abu na shida abinda zai samu zunubi idan ya yi yawa zai samu al'umma shi ne lutus shaitan shaitan zai samu fawa a kan mutane yanzu ba wai sai ka shigo a a kago filin kina ko ka je gurin da ake shan giya ko ka je ba sai ka je wannan gurin ba a kan wayar ka kadai a cikin ɗaki za ka yi ta zunuban da Allah shi kadai ya san abin da yake rubuta maka ba sai ka je ko ina ba kana cikin ɗaki kake kallon blue film haka ne ya kuka shuru ha? ai da shi ma ke ɗanɗin ya haƙure yanzu ya kashe muku abin nan da ne ka gana tafiya zai ka samu an yi taron makaɗa da mai goge da mai wane ne ana rawa ana rawan banjo yanzu kafin daga wannan ina za a gaisu. shi ɗanɗin da kansu ya kashe wannan dan ya gaba kwa zuwa sai fatar muku waya waya da kake jin original kiɗa kana da headphone kofar da iskar kiɗan ma za ta fito kake kar kiɗan ya ja iska bari ka toshe da wani abu sai ka soka ka yi plugin sai ka sa sai ka sa headphone ɗin kiɗan in ya fito daga wayar directly kunnen kai ke shiga baya kai iska da ɗumi-ɗumin sa haka yake shiga kwakwalwar ba haka ba to ta san lokacin shekaru shedan yayi a akan mutane saboda zunubai ya raba mu kowa to banda wannan kuma da wayar zaka zagi uban kowa kai rubutu ka ɓata wanda zaka ɓata. ka kafa hoton mutum ka la'ance yanzu kun ma wuce wai duniya a waya yanzu har kun isa lahira kuka hana ma ubangiji kun ce baki ne mai misabin ba yanzu kun kuke wa mutane misabin sai kawai in mutum ya mutu sai ka dauko sa sai ka hada wuta ka ce ka saka shi a jahannama yanzu an daina ma yanzu Allah ma kawai ka hana shi misabin ma ba ka kuke ba jama'a ba ai to kaga illa budu tasallu shaytan shaytan ya samu tasallu kasratul ma'ayi ya yawaita wa mutane hanyoyin shi hanyoyin sako mutane suna kai na bakwai al'uqubatul qadariyya wato wata uquba wadda take kamar ta fawa ne da cin karfi an gane wanda ubangiji yake wa mutane idan zunubai suka yi yawa za a samu amra rashin lafiya da yawa masa'ib za a samu musiku bikin ai za a samu kuncin rayuwa fuqdanul ahibba za a rasa soyayya a tsakanin mutane yanzu kuna ganin waɗannan abubuwan ba su abu ba akwai cututtuka da yawa idan zunubai suka wa cututtuka za su yawa za a samu musiku wasu musulmi sun yawa suna nan za a samu kuncin rayuwa za a samu mutane ba sa kaunar junansu jama'a duk an samu ko ba a kaunar juna wannan idan zunubi yawa aka yake samuwa a cikin al'umma abu na takwas ne da su'ul khatima amin mummunar cikawa za ga mutane suna mummunar mutuwa saboda ne al-istimraru ala dhunubi biduni tauba mutane suna ci gaba da aikin zunubi ba tare da tuba ba don haka wannan zunubin kad yu'addi ila su'il khatima sai ya kai mutane zuwa ga mummunar mutuwa abinda ake jin tsoro shi ne ɗan adam ya mutu yana halin rafkana to hakan kuma yake faru abu na tara attaba alal za a rufe zukata ba tsoron Allah wa'azi ba zai mata amfani ba babu wani abun da zai ya tsoratar da wannan rai wannan zuciyar ai jama'a kun san an kai wannan ka ga mota ta yi haɗari madadin a fara ceton mutane sai a fara lalu da aljihunsu a tsaba an rufe zukata babu imani a zo za a yi sallar gawa ɗan uwanku ne mutumin yana rayuwa a cikin ku ya an masa wanka an sa masa farin kaya an sa masa turare an ginda ya ci gaban liman za a yi masa sallar amma liman yana sanar da mutane ku yi hankali da waya kowa ya kula da aljihunsa jama'a a kan sallar dawa ina wa'azin da mutuwa take idan za a yi a filin kiɗa ai anan kan bai kamata a ce an yi ba ko amma liman yana gaya wa mutane jama'a fa kowa ya kula da aljihunsa kai ba ma wai anan wajen sallar ba a makabarta sai a ce kowa fa ya rinka kula da inda ya ajiye mashi haka ne yanzu jama'a ai kowa ya san kenan an rufe mu ko ba sa karban wa'azi mu ba sa ma jin tsoron Allah saboda an rufe su rana ala qulubihim ma kanu yaksubu abinda suke aikatawa shi ne tsatsa a su ya to ko an yi wa'azin ba za su yi abu na goma ba'dul iradati wal azim idan zunubi yayi yawa duk manufofinka a rayuwa zai zama masu rauni kuma ka samu raunin niyya ta wajen bautar Allah ba ka da wata niyya ta bautar Allah kan abun duniya ma ka neme shi sai zaman to ba ka da ƙarfin gwiwar neman sa yanzu matasa nawa suke zaune ba su da aikin yi suna da raunin irada kuma akwai ayyukan da za su samu kudi amma ba su yi saboda zunubi ya rauna da ƙarfin su da ƙarfin abin nan tunaninsu za a ga mutum ba shi da ƙarfin niyya a kan aikata aikin alheri wata ji alhu ya mimu lil kasal za ka samu kawai ya fi karkata zuwa ga kasala da safe ya ɗauko wayarsa ya zauna ya ta yin games ya karkata zuwa ga lalaci in kace masa ya je ya nemi wani abu na duniya wanda zai amfane shi a rayuwa ba zai iya da za ka ji tausayi ka ba shi naira dubu ɗaya. data zai saya ya sake koma a yin kuɗi haka ne to ai kaga lamari ya lalace sannan wa rukuni ila sha'awa, kuma zai ka sanin ya karkata zuwa ga sha'awa ita kuma karkata zuwa ga sha'awa shi ne zai sake ya sata in yan sanda sun kama shi ne sai yana neman abuwa wai shedan ne galibi ya zara ji in an tambaye su kai to yanzu ne kake so a maka ina son abun abuwa kai abuwa kai kai saka tsakani da Allah na goma sha daya illatul haiba mutane za su zama to ba su da fargini ba wani mai kima da zai iya cikin idan mutane a bashi daraja idan zunubi ya yawa kowa zagin su za'a mun zo lokacin ko ba mu zo ba ƙillatul haida ka zagi sarki ka zagi liman ka zagi gwamna ka zagi wane kowa da kowa ma ba wanda yake da haiba ba wanda yake da daraja a idanun kowa ba ga ganin da gashi jama'a an kai ko ba a kai ba da wannan zunubi ne ko kun ki ko kun su haka labarin yake kuma dole mu sha wahala saboda waɗannan abubuwa ba wanda za ka ji wa magana ne suƙoƙin karama duk darajar mutane ta faɗi ta zube ba wani wanda yake da kima ba wanda yake da daraja saboda zunubanmu abu na goma sha biyu shi ne fukudanu shafa'a yau malkiya wannan shi ne fi komai zama bala'i idan alkiyama ta tsaya ta zo da tarin zunubi ba mai ceton ka annabi ba zai cece ka ba, don baka biyo hanyar ba wanda zai cece ka mutane idan zo ne biye musu yawa za a haramta musu samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam abu na goma sha uku shi ne at tahassur wan nadam yawm al qiyamah za ka rinka ci da dan yada kai nadama wanda ba za ta maka amfani ba a ranar tashin alkiyama يوم mai الظالم على يديه يقول يا qulu ya laita littafatu ma'a rasulika ranar da azzalimi zai ci da ɗan yatsansa ya ce ina ma da ya yi wa mutum Allah biyayya da ya biya tsira wannan killar zulumi kenan da yake samun al'umma abu na goma sha hudu shi ne illatu taufe idan zunubin ka yi yawa za ka rasa samun mawafaka, sai ka daga hannu kai ta addu'a ba za a kafa saboda ba za ka yi mawafaka da dacewar ubangiji ba ballantana mala'iku su ce ma amin sai ga ta roƙo ba za a baka shi ma kuma za ka ji mutane da yawa suna cewa sun yi ta roƙo ba su gani ba da yawa za ka ji mutane suna faɗa in ka ce karin kayin sallar zai ce wallah ina yi da yi azuka da kake masa ina yi amma ya ɗaga hannu ya yi ya yi abu bai samu muwafakar ba akwai zunubai Allah ya ce abu na goma sha biyar marar zai sadu da wasu wasu rashin lafiya akwai wani rashin lafiya rashin lafiya ko ba wai zai hana ka yawo bane a'a rashin lafiya ne shari'a ta ambace shi amma ba zai hana ka yawo ba shi irin wannan rashin lafiyar da inda yake kamawa fala yakunu qadiran ala tafakkur fil akhir rashin lafiyar da zai kama ka sai ya hana ka samun dama ka rinka tunani akan lafiyar. ko tuna lahira ba za ka rinka yi ba yanzu shi ma an shigo ko ko ba a shigo ba yanzu haka za ka ji mutum yana maka 2027 shi bai zama ko zai mutu ko ba zai mutu sai ya kasa zama tunanin lahirar gaba ɗaya duk abin da ya shafi lahira ya kamu da rashin lafiya sai ya ana ki tunanin lahira sai dai duniya kawai au istishar bil kusur wannan rashin lafiyan sai ya hana shi baya jin kushu'i a cikin sallah baya jin kushu'i na tsoron Allah القلب الفاضل wato واتو اشد ميلا للشهوات zaka samu zuciyarka ta fi karkata zuwa ga sha'awa kawai wa yabta'idu an an-nuri wal hidayah tunanin wannan rashin lafiyar sai ne zanta shi daga hasken shari'a da shari'ar Allah na goma sha shida shine hajjul du'a idan zunubi ya yi ma al'umma yawa za ta yi ta addu'a ba za a taba wa أن الله قد يمنع ويمنع قبول bi sababi معاصيه Allah zai ƙi karɓar addu'o'in mutane saboda su. Ya ba da misali da hadisin mutumin nan da ya daga hannu yake cin abincinsa haram, shan haram, tufafin haram, to shi ma ya daga hannu yana ta cewa Allah Allah kuma ya ci a shi. abu na goma sha bakwai shi ne a ta'alluku bi duniya wal ghaflatu an al-akhir kowane mutum za ka zane shi yana kwadayin duniya dan zunubi yayi yawa kaɗan ne masu kwaɗayin lahira kowa duniya ne kowa zukatanmu duk sun da duniya kawai kowa duniya yake so wa mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur ta ko duniya ba komai ba ce illa dan wani dan mataki dan kankani abu na goma sha takwas shi ne a ta'arrudu li bala'i duniya wato za ga mutane da kansu suke kaiwa kansu gidan musifa saboda wani abun musifa ne amma sai ga mutum ya afka masa ba ga wanda ya za a ka je ka tsare hanya mutum bai ciwo bai sha ba kawai ya fito tafiya sa ka kama shi in ba kana jefa kanka cikin bala'i kuma hakan din kana cewa kai wai kai wani mutum ne wai jajirtacce kuma wai wani mutum ne ma wanda zai yi kiga kuma ya fito da harshen sa ya ce Allahu akbar ka dubi yadda mutum yake jefa kansa cikin musifa malam abu na goma sha tara shi ne isti'adul mala'ika idan zulubai suka yi yawa sai mala'iku su fita daga harkar mutane sai a bar ku kawai waqtirabu shayatin waɗanda za su zo kusa da ku shedanu mala'iku za su yi ban kwana da mutane saboda zunuban su yayi yawa sai shedanu su mai duniya su ta ingiza mutane suna aikin zulubai. hakan shi ma yana faruwa aiki abu na ashirin wanda shi ne na kusa da na ƙarshe ah, shi ne tara kumul zuno hauhawan zunubai ma'ana za ka ga mutum da safe ya aikata laifi da za a kai shi gaban kuma a ba da belin to da yamma zai sake laifi kwatankwacin wanda tara kumul zuno babu tuba a tsakani sai dai daga wannan zunubin sai ya hau wannan zunubin daga wannan sai wancan daga duk horon da za a yi maka in an sako shi sai ya sake wancan zunubin za a ga mutum zai yi zina ba zai yi tuba bai daina ba kuma zai ƙara yin mota za a ga mutum ya cuci wani kuma daga nan in ya samu ya tsira daga cutar wani can inda ya je din ya tsira zai sake cutar wani tara kuma zunubi haka zunubi zai ta hauhawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan babu kuma tuba a ciki idan an duba haka za a ga cewa al'umma za ta dawo zunubai kawai shine a gaban na 21 shine na ƙarshe hirmanin baraka fi zuri idan zunubin ka yayi yawa to ƴaƴanka ma ba za su yi albarka ba ƴaƴan ba za ka haifi masu albarka ba sai dai kai ta haifar shekaru suna damun mutane duk albarka da ake samu a ƴaƴa kai ba za ka samu ba, don zunubin ta suka yawa duk ƴaƴanka sai sun zama shagatu in baka sa abu a kama wancan baka gama benin wancan ba kuma wannan ya faro ta kuma haka za ka yi tara saboda zunubanka ka kasa ganewa ku. malam zunubi ya gama da mutane mai tuba ya yi kokari ya tuba koma ga Allah kamar aikata aikin zunubi domin illarsa su fiya zo sauri kowa ne da wani daga cikin magabata in dai babbanta ba yadda za ka yi zunubi sai Allah ya barka sai bayan shekara arba'in sai ya rinka kora maka illolin zunubi don haka ka daina ganin wai kana zunubi kana sharewa a'a wallahi illarsa tana zuwa nan gaba Allah ya kiyashe mu